kar ka manta cewa duk yaron da aka koya masa alƙur'ani a makarantar nan ya je ya yi tilawa harafin da ya karanta kowane guda ɗaya foundation tana da lada idan ya je ya yi sallah da shi foundation tana da lada idan ya je ya koya wani karatun foundation yana da lada idan ya je ya koyarwa wani wani ma ya koyarwa wani foundation ta tinka samun lada kenan wanda Allah kaɗai ya san adadin ladan da za ta samu alhamdulillah muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan gagarumar rana da buɗe wannan gagaruman santa ah, da aka yi wanda ya zamanto ba masallaci ba ne kawai wannan ya zamanto markas ne wani jami'i ne matattara ne na farko babban aikinsa shine haɗa kan dukkan musulmai gaba ɗayansu a da suke. Today's occasion marks a significant Milestone turning our journey towards the unity and development of Islam in Bauchi State. These glorious establishments stand as a symbol of our shared devotion to Islam and our unwavering commitment to fostering unity and understanding among the various sects. Yawanci Alkhairi Foundation abinda suka yi abu wanda mun ji kuma albishir da zan musu shine wannan investment da suka yi investment ne da za su yi ta ɗaukar riba da ba ranar da zai iya karewa الله أكبر الله أكبر لا ba zan aura ma 'yata ɗan iska irin ka ba faru rayuwar da muke yin nan fa ba daidai ba ne kai karan kanka ka sani wallahi idan wani ya je inda kake wannan magana ya je inda kake kurutu a wannan sai ya ɗauka wani shaye-shaye nake iya yar wiwi nan ne iya wiwi ce kawai sai shisha wallahi in ban aure shi ba mutuwa zan yi baki da hankali ne wani irin mutuwa kike kira ma kanki mutuwa saboda ɗa namiji ko what no kin gane islam ni kin gan nan ba wai na kira ki don wani abu bane kawai na kira ki ne domin in gaya miki cewa mu rabu abin da sa na kira ke um, amma faruk ya kamata ka fahimci abin da nake faɗa maka ka tuna kai fa maraya ne ni gaba ɗin ka zo irin ni wa'azi wa'azin da kake nani ni gaba ɗin ba na so kamar ha ba kai kuwa kai ka ce dole sai da mu ya tsaya a zama irin daya kafin mu yi soyayya mai aure tunda kai ba za ka iya tauyawa ba shine ni na canza na da irin rayuwa This is madness abin da yake shirin aikatawa ba daidai ba ne. Zan zo in kwashe ku sai mu fanta ba. Sun zauna kuma waya ta bani to. ga kinan katuwar wawuya da igiya kawai ai kai ne dan iska wawa kai kai kai zahara da bashi ki bashi ya maram wai me ke faruwa ne wai wannan mai macacciyar zuciyar ne zai bige ni an gaya masa jaka aka kawo masa da dai ta baki gane min hanya dai wai makaho ya so gulma